Bismillahirrahmanirrahim. Matan Ali. Babi na shida. Yi maza ka faɗa aiken da aka yi maka mana. Baffa ne ya ce idan an yi sallar isha'i yana nan zuwa wajenka ka yi jiran shi. Lafiya dai ko? Wannan sai ka bari sai ya zo kun tattauna tukunna. To ja'iri maza tashi ka kama gabanka. Tashi yana dariya ya ce na tafi tsoho mai ran ƙarfe. Daga Karima har Alhaji suka dinga dariya. A duk cikin jikokinsu Jauro ya fi soyuwa a cikin zuciyarsu, saboda ya iya girmama na gaba da shi. Farat-farat da kowa ga kamun kai da tsantsan da rayuwa. Yaro mai halin manya, da yawa daga cikin dattawan ƙauyen ke faɗa mashi. Babban abin da ke burge mutane da yawa da shi shine yana da tausayi da haƙuri. Da wuya ka ji an raba shi faɗa da wani. Tun yana yaro ballantana yanzu da ya ƙara zama mutum sosai. ‘Yan matan ƙauyen ba su da abin so sama da Jauro, amma shi ina babu wannan maganar a rayuwar shi, bayan ya koma gida ya shaida ma shi, ya aiwatar da aikin da ya yi mashi, sannan ya ɗauko jakar makarantar a rabin shi ya fita ƙofar gida domin tilawa, da ɗan buzun shi riƙe a hannu, daga masallaci Malam Audu ya zarce gidan surukin shi domin tattaunawa game da lamarin saure tun yana haƙuri har dai ya ga dacewar ya zauna da manyanta. keken shi ya jingine jikin bangon gidan, sannan ya kira wani yaro. Bayan ya zo, ya durƙusa har ƙasa ya ce, “Ina wuni, Baban Jauro?” Lafiya lau ya faɗa yana shafa kan yaron. Ya ce, “Yi man sallama da Alhaji don Allah.” To, yana ciki kuwa, yanzu ya fito daga masallaci. To, maza ka ce ana sallama. Da gudu yaron ya shiga gidan Alhaji. Minti biyu tsakani sai gashi ya dawo ya ce ya ce yana zuwa. To, babu damuwa, na gode. Minti uku tsakani sai ga Alhaji Iro ya fito, tun kafin ya idasa ƙarasowa Malam Audu ya cin mashi, har ƙasa ya duƙa yana gaida shi, cikin farin ciki da annashuwa ya amsa, bayan nan ya ce Bismillah mu shiga daga ciki. A kunyace ya ce to Alhaji. Bayan sun shiga turakar Alhaji Iro kira ya kwala ma yarinya ɗaya daga cikin gidan. Bayan ta zo ya ce ta yi mishi magana da Karima mahaifiyar Saude. Bayan ta zo suka gaisa da surukinta. sannan ta koma ta yi aike da ruwa masu sanyi cikin kofin silba. Bayan sun ƙara gaisawa da fira wacce ta shafa yau da kullum da kuma noma da kiwo, sai Alhaji Iro ya ce, ina fatan dai lafiya ko? Mai ke tafa da kai? Alhaji game da maganar Saude ne. Na yi iya bakin ƙoƙarina mu zauna lafiya amma abin ya tutura. Cikin mamaki yake tambaya, lafiya mai ke faruwa tsakaninku da har ka kasa maganin abin? Game da maganar auren Dije ne, me auren ya yi, tun sanda aka yi auren Saude take tsiro da halayen da ba nata ba, to sai na mata uzuri da abubuwa da dama a tunanina za ta sauko, bayan ta daina fushi, to abu ya gagara sai ma ci gaba da take, ban fahimci inda maganarka ta dosa ba, ka fahimtar da ni yadda zan gane mana, ai ka san wannan Alhajin wanda yake da babbar gonar nan ta kusa da yankinka To, to, to na gane Alhaji Ahmadu ko, Ito e makwabcina maƙwabcina ne a gonata ta kusa da rafi, muna abin arziki da shi sosai yana da mutunci da dattako, to Dije takan kawo mana abinci lokaci-lokaci, to ranar nan sai ya ce mani yana son in ba ɗanshi auren Dije, duba na nagartattun halayen shi sai na amince mashi, a kan cewa duk sanda buƙatar hakan ta taso zai man magana, kamar dai yadda na zo na faɗa maka. watanni goma da suka wuce to shine bayan wata bakwai yake faɗa mana cewa wannan magana da muka yi kwanakin baya to yana da buƙatar Dije yanzu. Babu gaddama na amince mashi, duba da dama an yi maganar shi aka fara shirin biki kamar yadda ka san komai. Uhum, mu je ina sauraron ka. Am ku yi haƙuri fa za ku ga kamar muna cikin nan gurin sai kuma mu tsallake mu faɗa wani guri haka littafin yake. Ina ga ko lokacin da ta yi farkon taifin da na karanta shi farko 2016-17 ta yi shi, haka muka karanta shi. So sai ana cikin nan gudun za ta faɗa wancan gudun. kuma mutum zai ga kamar an yi tsallake kuma ba a yi tsallake ba pages din duka a jere suke a daidai suke ba abin da aka tsallake. So matsalar yana daga marubuciyar in ma tsallaken ne to ita ta tsallake amma kuma a nan ba ba a yi tsallake ba. To za dai mu ci gaba, in Allah ya yarda na san za ku fahimce shi. Bai da tabbacin zai samu wata tarba ta musamman, shi yasa ya ƙi dawowa gidan kamar yadda ya saba kullum. Malam Haire ya ba saƙo da zai shigo cikin gari ya sayo mishi rogo. Malam Haire ya ce, Malam Audu yau kuma ba za ka gida ka ci abincin ba? Na ga tun da Dije ta yi aure ka ƙi tafiya gida cin abinci. Ina da sauran noma Malam Haire zan ɗan ƙara mu gani zuwa yammaci. To shi kenan Allah ya sa mu samu mai kyau da gari. To amin na gode a fito lafiya. Tunani yake wato mutane har sun fara fahimtar wani canji dangane da gidan shi kenan. Lallai mutum ake kiwo ba dabba ba. Bakin bishiyar ce ɗiya ya koma ya zauna daga bisani bacci mai daɗi ya kwashe shi. Kasancewar ya daɗe baya isasshen bacci saboda fitinar Saude da ta taso shi a gaba, Saude ana ta zuba ido a ga mai gida amma shiru kake ji kamar an shuka shi ba shi babu alamar shi, duk ta damu da rashin damuwar shi, bai taba kai haka a gona ba duk tsaya karfe sha biyu ya dawo. amman yanzu gashi har karfe uku tana neman yi, ko dai shi ma ya ɗaura ɗamarar gasa mata gyaɗa a hannu ta hanyar ramuwa da abin da ta yi mashi. Lalle ba za ta jure hakan ba. Wata zuciya mai faɗin gaskiya daga ɓangaren jikinta ta ce, Ke mai yasa kika yi mashi? Kin san iya raɗaɗin da ya ji a zuciyar shi? Ko kuma kin taɓa tunanin irin ƙuncin da ya shiga ta dalilin ƙaurace mishi da kika yi? Hawaye ya zubo mata tana ƙara neman tuba wajen Ubangiji. Jauro ya shigo tun daga ƙofar gida ya fara ganin canji na share gidan da aka yi. Tun sanda abin ya faru ta daina shara saboda ta san mai gidanta baya son ƙazanta. Shi ne take abubuwa na ƙazanta wani sanyi ya ziyarci zuciyar shi. Ko ba komai innar shi ta fara sakowa daga fushin da take yi da kowa. Hatta tumakai idan za ta ba su abinci sai ta make su. Da sallama ya shiga gidan bai kara tsinkewa ba sai da ya ga igiya cike da kayan babban shi ta wanke. Da murna isa isa ɗakin ya ce, Inna barka da gida. Yanayin shi kawai ta kalla ta san yana cikin matsanancin farin ciki. Ta ce, wai ina baffan ku ne ba tare kuke ba, bai dawo ba ne, inda ya dawo na tambaye ka ba tare kuka fita ba kenan. Eh shi gonar ranki ya je zai yi da wata noma ne, ni kuma ta kan iyaka na je na zuba taki. Ɓoye damuwarta ta ce kila ya tsaya sai ya yi yammaci sannan ya dawo, kila to. Kasa ɓoye farin cikin shi ya ce, Inna na ga yau gidan nan fes, kuma na ga kin cika igiya da kayan babba. ko shi yayi kafin ya fita, dan na riga shi fita. Banza ta da shi gaba ɗaya ranta ta yake, zai kuma ishe ta da surutun banza. Idan ka gama jan kakar taka ga langar abincin ka can ka ɗauka, ka kuma fitar min a ɗaki bacci zan yi. Dariya ya ce, to Inna Allah ya baki hakuri haƙuri, na kasa ɓoye farin ciki na ne. Kwanon ya ɗauka ya buɗe ya ga ɗan Gauda ya sha kifi sai ƙamshin man shanu ke tashi, da murna ya juya ya ce, Inna yau kuma, wai Jauro ba za ka fitan ba? Yana dariyar farin ciki ya fita murna duk ta ishe shi, da zumar yana gamawa ko wanka ba zai tsaya yi ba zai tafi su dawo gida da Baffa, ya iske wannan rashana da aka dafa domin shi. Bayan ya tashi ya shiga wanka, ya daɗe yana wanke jikin shi daman shi sabon shi ne idan ya shiga wanka sai ya daɗe bai fito ba kamar mai canza fata bayan ya fito ya shafa kalolin mayukan shi masu ɗan karen ƙamshi da kwantar da hankali ya saka riga da wando na sanyi na kamfani da yake garin akwai ɗan sanyi ba laifi falo ya fito ya nemi ɗaya daga cikin kujera ya zauna ya ɗora ƙafa ɗaya akan ɗaya yana sauraron fitowar matan Ali Kan ta tsaye ta fito saboda ba ta kawo komai a ranta ba na cewa yana da cikinta. Kusan ma da bakin cikin ta ya kwana saboda rainin wayan da ta mashi. Ɗauke kai ta yi za ta wuce saman dining table. Wata tsawa ya daka mata wacce ni kaina sai da na firgita da zan zuba a guje saboda Ali babu sauƙi kada ya haɗa da ni. Ya ce zo nan don ubanki ɗiyar ƙananan mutane. Hankalinta ta zo ya ce rage tsawonki nan wajen. ya nuna mata ɗan gefe kaɗan da shi. Ba ta ga halin musu ba ma shi ya sa ta zube wajen tana tambayar lafiya. Banzan kallo ya watsa mata sannan ya ce banza sakarai irin maƙaryata. Wallahi yau a gidan nan mai raba ni da ku sai Allah musamman ma ke da na fi zaton kan kina rawa. Man mai muka yi maka kuma. Daga inda yake zaune ya ɗaga hannu ya wanke ta da wani firgitaccen malam da sai da ta yi zaman 'yan bori. Tana dafa da wajen. Ta daɗe hawaye ba su fara zubowa ba daga bisani suka fara zuba shar-shar. Tuni ta shiga taitayinta. Munira an ji maza. Man ɗin ubanki maƙaryaciyar banza maƙaryaciyar wofi. Ban san surƙullen da kika yi aka kawo ki wannan gidan ba. Step uku ta tsallake sai ta ankara da abin da ke faruwa a ƙasan ga kuma Munira tana dafa da kuncinta tana hawaye don ba damar kuka a gaban Ali. Cikin sanda ta jiya da niyyar komawa har ta taɓa handil ɗin ƙofar sai ta ji ya ce ke ma zo nan, tunda kin sai ma kanki wahala dole ki shiga layi. Hankalin Azima ya gama tashi da jin abin da Ali zai aikata a kansu. Wata zuciyar mai cutar ta ce ai ƙauna ba ta ga wuya ba, ai ko kashe ki zai yi a dalilin so ne kuma ai ban yi ganganci ba tunda ina son shi kamar rai da ajali. Saukowa ta yi ƙasan ita ma ta ɗan ɗaskwana duwawunta a ƙasa ta zauna. Tsawonki za ki rage ba wai zama za ki ba. Idan ka kalli yanayin shi babu tsanar azima sosai a zuciyar shi, akalla idan ya tsane ta yana jin bai makan shi adalci ba, musamman yanda yayanta yake da matsayi na musamman a zuciyar shi. Ido ya ƙura mata daga bisani kuma ya ce, “Me ya sa kike yin wannan?” A hankali ta ce, “Saboda ina son ka.” Soyayyar da zai jaza miki rashin kwanciyar hankali Zama da ni ba zai sa ki fahimci daɗin aure ba saboda babu wacce nake so duk a cikinku. Ba ni na saka ma kaina ba, Allah ne ya halicce ni da ƙaunarka. Felicia ya Ali, ka so ni. You do love me, this is trouble. Ran shi ya ƙara ɓaci, hankalin shi ya tashi. Yana jin azima tamkar ta ƙanwar shi. Kan shi ya kauda yana jin ɗaci a ran shi. Ya ce, me yake faɗi haka? Tashi ki bar wurin nan. kuma ba na son na ƙara ganin ki. Da sauri ta tashi saboda ganin yanayin shi babu sauƙi, da uku-uku take haura benen ɗaki ta shige ta rufe har da makulli. Ta jingina a jikin bango ta rushe da mahaukacin kuka. Mai yasa ba zai so ni kamar yadda nake son shi ba? Ban kai mace ba ne? Duk wani abin da mace take takama da shi ina da shi. Ka taimake ni yaya Ali zuciyata za ta kamu da cewar da kai ne kaɗai maganinta. I love you so much. Da rarrafe ta samu ta haye saman gado ta ci gaba da kuka na fitar rai. Minti uku tsakani Dije ta fito da 'yan kayanta a hannu. Bayan ta gama gyara ɗakin ta tsafta kunna tsintsiyar ƙamshin Touch Me mai ɗan karen ƙamshi. Ta rufe ɗakin ta taho tana waƙar ta wadda idan za su dandali take yi ma ƙawayenta su Ladiyo suna amshi. Bata ankara da abin da ke faruwa ba sai da ta zo matakalar ƙarshe A kiɗime ta kau da kai ta nufi hanyar da za ta sada ta da bayan gida wajen famfo. Daga kausar murya ya ce, ke zo nan 'yar ƙauyen Kwaila. Tahowa tai tana addu'ar da malaminsu ya koya musu idan musiba ta riske su. Dan nesa da shi ta tsaya. Ya ce nan za ki dawo ki yi yadda uwarki ta yi, wacce ke aiko ki kina rashin kunya. Da yake kuma ke jahila ce ba boko babu islamiyya sai kika aikata. Komai ya dawo musu na abin da ya faru jiya da safe, hankalinsu ya tashi musamman DJ da babu wani abin da ta sani na daga rayuwar duniya, kawai dai ta san baffanta da innarta suna son ta sosai, ga kuma yayanta Jauro da ko ɓacin ranta ta baya so, lallai gidan nan ba gidan zamanta ba ne, kullum da tashin hankalin da zai same ta. To ma saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah.